कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है Birnin Mumbai na kasar India, inda masana'antar fina-finai ta Bollywood take, na da tazara daga yankin Kashmir, inda aka samu matsala tsakanin dakarun kasar India da masu tada kayar baya daga Pakistan ta kai wani hali a makonin da suka gabata. Hmm, बनाया गया है मेरे लिए तू पहले lamarin ya sa masana'antar shirin fina-finai ta bollywood ta zamo tamkar gidan kai ruwa rana inda jaruman india da na pakistan suka samu da rafar kawuna jaruman bollywood sun lashe takobin cewa ba za su ƙara amfani da jaruman ƙasar pakistan wajen shirya fina-finai ba. Tuce zami bulaya gaya haka zalika a satin da ya gabata hukumomi a kasar pakistan suka hana nuna duk wani shiri na talabijin ko kuma fim na india a kasar ta pakistan wadda take da ɗimbin masu ƙaunar shirye-shiryen india rashin jituwa tsakanin makwabtan kasashen ta kunno kai ne a sakamakon wani hari da wasu tsageru suka kai akan wani sansanin sojin india da ke kashmir wanda ya sanadiyyar rayukan sojoji guda 20 na india takaddama kan hana jarumai daga kasar pakistan fitowa a fina-finan kasar india ta dauki sabon salo ne a yayin da ake dab da fitowar wani sabon fim din soyayya na ɗaya daga cikin manyan jigajigan masana'antar ta bollywood kuma darakta koran johar mai suna aye haimaski inda jarumi daga kasar pakistan fawad khan ya taka muhimmiyar rawa a ciki. कभी कभी teach.